al'ummar mutum musulmi kuma a daidai lokacin da musulmi za su je su kafa makarantu jama'a to a wannan lokacin kullum abin da suke gani yara su ji turanci kuwa wato saboda an rena musulmi wannan na daga tambayar da ake kullum zan kai ɗana makaranta albani lallai na san za su koya mashi ƙur'ani da hadisi amma turanci fa amma physics da chemistry da biology fa amma mathematics fa to dole mu din mu shirya don mu iya amsa wannan kalubalen kun ji na ɗaya na al'ummar mu ta musulmi kamata ya su goyi bayan makarantun da musulmi ke kafawa goyon shi ne su rinka kai 'ya'yansu irin wannan wurin ku masu makarantun ku shirya da abin da ake gani kalubalen ya zama za ku iya amsawa na'am to ku tun da abin da kuke bukata samu kai dan boko kana so ɗanka ya samu boko kuma kana fata ya samu ilimin addini to kawo shi nan to amma kuma karkare na musulmi in za ka kai ɗanka makarantar kafirai in eh za ka ɗibi kuɗi nan ka bara amma an ka wurin musulmi sai ka nuna kai baka da kuɗi jama'a akwai wannan matsala idan zai ɗaura zai kai makarantun kafirai anti-grace ne zai kai kaza ne zai kai kaza a'a nan zai tafi da kuɗi amma zai ta wurin musulmi a wallahi tallahi kaza kaza wai sai ta da wallahi tallahi amma matsalar ita ce shago ɗaya ne za a shiga a siyo littattafan da za a raba wa 'ya'yan da ke makarantar musulmi da waɗanda ke makarantar kaza albashin da ake rabawa a can shine za a rabawa ana abin abinda ashe da ina za a samu ku ku cewa wai yau akwai wata makaranta ta musulunci wai da ake aiko mata da kuɗi daga saudiya babu ba dai an samu waɗanda aka aikowa amma su kuma ba makarantun boko masu kafa ba amma yanzu yaƙi da ta'addancin da amerika ke ya firgita ƙasar saudiya da malaman da sarakunan da masu kuɗin da masu aikin alherin gaba ɗaya kowa ya daina abu mafi ƙaranci yanzu littattafai da da ake bari ake fito da su yanzu ƙoƙari ake a hana daga ƙasar saudi arabia ka sai littattafai da kuɗinka ka ɗauko su da kuɗinka sai an tambaya waɗannan littafan waɗannan irin littafai ne sai an ga list ɗinsu me suke karantarwa ina za a kai su wane ne wacce makaranta kaga nan gaba kenan za a zo a ce to an hana to me kake tunani balle kuɗi asibiti ne kuke da shi a garin nan tafkeke na musulmi kungiyar musulunci ta aiko da asibitin maƙudan amma yau america ta sa a rike kudin asibitin ku na musulunci na nan garin makudan kuɗi millions aka aiko don a gyara don musulmi su samu asibiti wanda zai zama madogara ba a zariya ba duk arewacin najeriya ko din najeriya america ta sa a rike kudin to me kake tunani ta haka musulmi kowa ya je samo kuɗi ya kai ɗan shi makarantar musulmi ya biya kuɗi amma ka daina tunanin wai za ka kai ɗanka ka je wai saboda kai musulmi ne a karanta maka da shi kyauta Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan ku kuma da kuke karantu ina gaya muku ku yi kyakkyawan shiri shirin da za a samu yaranku sun kammala makaranta na'am suna da tarbiyya ta addini na'am abin da ake sa rai na boko kuma ba su gaza ba na haka sai ya zama ba za ku yi son zuciya wajen ɗaukan malamai ba sannan ba za ka ci dangane da supervision ba sannan all necessary provisions that is needed in the school must be there on ground duk abin da so ya zama an same su a makaranta to wallahi in aka samar da haka za ga 'ya'yan musulmi al'amarin zai zama mashi ku tursasa wa 'ya'yan su iya turancin ku tursasa musu su iya larabcin ku tursasa iya karatun alkur'ani domin don haka aka kawo su amma aikin aiki ne jama'a domin kuna son ku yi ronin syllabus guda biyu ne a lokaci guda addinin musulunci shi kanshi syllabus ne mai zaman kanshi curriculum ne a tsaye da kanshi sannan boko ma haka to a daidai lokacin da in aka hutu za su je ne su haɗu da 'yan cikin gari waɗanda kuma za su sake buga kansu shi yasa ba gaban ba yara hutu nan wani yaron za a dawo sai an yi ta taburza da shi ce kai wallahi karatu ake wallahi mamu ba a hutawa wani ya ce wallahi su hutawa suke ce a makarantar su suna kaza nan ku wallahi karatu ake yi ko kun fahimta jama'a to shine sai da muka ɗauki hali irin na malaman da haka aka yi mana da in ka ƙi makaranta malam zai aika a ɗauko ka aka a zuwa maka bulala haka muke ka ki dawowa eh washi ta zo la an yi an yi ji sai mu ci a ki ki harka ki kai ba komai karan bana ne mu maganin zoman bana sai mu aika a kamo shi a bulale shi a ce mishi to kai ba za ma sake zuwa hutu ba taimakon shi za a yi in ba ku mishi haka ban ya girma ya lalace sai ya ce to shi bai san san da yawa kan shi wannan messing up din ba ya messing up rayuwa ta yi messing da shi da ya kiyaye na haka jama'a akwai aiki Allahu akbar